Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shiri, ga tambaya ta kamar haka. Wai don Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki? Kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Wasalam ku huta lafiya. mai tambaya dalhatu manjas Gobar, samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya idan mai tambaya malam dalhatu manjas Gobar da ma sauran masu saurare na tare da mu zan za ku gefe wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara ya gabatar da ansar da ya samo daga wani farfesan tarihi wanda ya fara da cewa sunana dr salisu bala malami a bangaren koyar da tarihi na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma mataimakin daraktan Arewa House cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi ƙarƙashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma matsayina na mato associate professor na bangaren social history kila shahararka wajen bangaren bincike ya sa muryar amurka ta turo wannan tambaya da wani mai sauran mu alhatiman jos gobir wanda yake a samar boston a zaria ya tura wa sashen hausa na muryar amurka yana tambaya wato tambayoyin guda biyu ne na ɗaya wai shin don allah waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu kama madafin iko gaskiya wannan tambaya ce da ke da muhimmanci musamman a wannan zamani namu da muke ciki ta yadda za ga wasu daga cikin yawanci kasashenmu na afirka har wasu kasashen ma da suka ci gaba a duniya suke samar da mutane 'yan shekara saba'in tamanin har casa'in masu mulke su to shin shi mai tambaya na so ya san shin akwai kasashen da aka taba samun matasa suka jagoranci waɗannan kasashe kuma aka samu nasara suka gudanar da ayyuka na ci gaban ƙasa kama ga bangaren tattalin arziki wato ci gaba na siyasa wannan kasashe da sauransu akwai ba babu ba akwai kasashe da dama waɗanda suka yi fice wurin wato samar da shugabanni wato masu karancin shekaru misali zan ba da akwai ƙasa da ake kira san marino wata ƙasa ce wacce take mai cin gashin kanta wacce ita ce ta samar da shugaban ƙasa wanda yake mafi karancin shekaru a duniya wannan shugaban kasan shi ake kira Giacomo Simoncini ah, ya kama mulkin wannan kasa yana da shekara 27 kuma an haife shi a wani wuri da ake kira Borgo Maggiore a cikin kasar San Marino San Marino dinnan wani tsibiri ne da ke ah, wani wata ƙasa ce mai cin gashin kanta wacce ya ƙarama ƙasa ce mai akalla mutane dubu talatin da uku da mutum ɗari tara da talatin da takwas. Gabaɗaya mutanen ƙasar? Gabaɗaya mutanen ƙasar kenan. To amma ƙasa ce wacce kusan tana ɗaya daga cikin ƙasashe uku ƙanana waɗanda masu cin gashin kansu a yankin ƙasar Turai. Misali kaga akwai Vatican City ita ma tana cin gashin kanta. Sannan akwai Monaco ita ma mai cin gashin kanta. Sannan sai wannan San Marino ɗin. to shi wannan shugaban kasa kusan za a iya cewa ya taso ne yana tsaron wani kemis ma'ana wato mai tsaron shagon sai da magunguna to daga baya kuma sai je sai karatu ya zama ya samu digirin shi a fannin pharmacy saboda a nan ne fannin da ya kware sannan yana da shekara goma sha takwas ya shiga wata jam'iyya da ake kira samarin samarinse socialist party wato jam'iyya ce wacce take da aƙida irin ta gurguzo ba jari hujja ba sannan ya shiga ofis a matsayin shi na shugaban ƙasa bayan an rantsar da shi a wancan lokaci yana da shekara 28 har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 30 yana da mashawarta mabambanta daga bangaren tattalin arziki yana da kwararru waɗanda suke ba shawara daga ɓangaren siyasa ta duniya da siyasar ƙasar yana da waɗanda suke ba shawarwari akwai abin da ya shafi zamantakewa da kuma ci gaban al'umma da kuma hada-hadar cinikayya ta ƙasa da ƙasa shi ma yana da waɗanda suke ba shawara kuma yawancin waɗannan masu ba shi shawarwarin sai ɗebo daga samari 'yan uwan shi mm. amma kuma ya sirka da wa'insu kaɗan daga cikin waɗanda suke masu shekaru da ɗan yawa waɗanda suka ƙware a fannoni daban-daban irin nasu to kaga wannan na farko kenan shi amma zaɓe ne demokradiyya ce ake a ƙasa na ji ka ce har da jam'iyya eh, demokradiyya ce ta kai shi ai shi yasa na faɗi sunan jam'iyyar da ya takara a ƙarƙashin ta kuma ya shiga wannan jam'iyya na ɗan shekara goma sha takwas a wani lokaci wato bayan shekara goma a cikin jam'iyya kuma ya zama shugaban ƙasa shugaban ƙasa eh to wannan kenan sannan akwai ah, in ka duba akwai ƙasar faransa shi Emmanuel Macron ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2017 eh, ka gani 2017 yana matsayin dan shekara 39 kaga ya zamanto ya dara wancan wanda yake shugaban kasar San Marino din to shi ita wannan babban kasa ce amma kuma ah, yana daga cikin waɗanda suke da karancin shekaru domin abin da mafi yawanci mutane suke la'akari da shi shine idan an ce youth ko kuma ƙasa wanda take yara ke rike da ita ana lissafi ne daga shekara 26 27 zuwa 35 40 to waɗannan age bracket ɗin su ake magana ta ɓangaren matasa to sannan in ka duba akwai abin da ya shafi ƙasar mali wanda 'yan cikin 'yan shekarun nan aka samu asimi goita ya zama shugaban kasa amma shi ba ta bangaren siyasa ba ne ta bangaren ciwon mulki ne yadda suka yi ma shi wannan gwamna shugaban kasar bubakar keta dan nan mm. suka masa ciwon mulki da sauransu to a wani lokaci ya hau mulkin kasar yana dan shekara 38 kaga shi kuma yana kasa da emmanuel macron na kasar faransa kenan sannan akwai island. wato island an samu leo varadka wanda wato ta zama wato prime minister a wancan lokaci musamman a watan yuni na shekara ta dubu biyu da sha bakwai ita ma tana shekara talatin da takwas a wannan lokaci so akwai kasashe da dama irin waɗannan sannan akwai ƙasar kasar costa rica ita ma an samu irin wannan wannan a costa rica shugaban ƙasar a wannan lokaci labor minister ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan mayu na shekara ta da 2018 shi ma kuma yana da shekara talatin da 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa. sannan akwai kosovo ƙasar kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin turai ita ma wannan ƙasa ta yi dace lokacin da shugabar ƙasar wata mace wanda ake kira Vijosa Osmani ta zamanto shugaban ƙasa wanda ta hanyar zaɓe ma'ana ta hanyar demokradiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi ma'ana Kim Jong Un na kasar North Korea idan mutane ba su manta ba kasar North Korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu da shekara ta dubu da to a wani lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihi tarihin yakin cece kuce amma da yawa malamai suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece kuce ba na siyasar duniya a akwai inda aka gwabza musamman a wani yanki da ya shafi Berlin na kasar Germany an yi gumurzo kafin aka zo aka kwace wani yanki Berlin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu kasar ingila na da kaso faransa na da kaso da sauran russia da sauransu so sannan a north korea shekara ta 1950 zuwa shekara ta 1953 a nan ma manyan kasashen duniya kamar rasha da america sai da suka hada 'yan kasar yaƙi a wannan yaƙi na ake kira korean war sai da kashe kusan mutane miliyan uku ka duba 1950 s aka kashe mutane miliyan uku wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu mm. north korea da south korea to shi kin Jong Un on din nan shine aka haife shi a takwas ga watan ɗaya na shekara ta 1983 sannan kuma yana da ɗan shekara 39 ya zama shugaban ƙasa a 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 sannan ya gaji kakan shi banda uba ya gaji kidu ne na kakan shi domin kakan nashi shine Kim na biyu kim sun na biyu a lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar wato ita wannan koriya ta arewa sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994 sannan uban shi wannan din ya gada sannan shi wancin kakan nasu shi ne ya zama shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci sannan a wannan lokaci kuma Ah, ya ɗauko aƙidu ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake ya ɗauko aƙidu irin na kakan shi na maganan duk wanda ya yi a mishi misali idan aka samu mutum ya saci kuɗin ƙasa ko sai a ci a harbe shi ko a rataye mutum to shi wannan ya ɗebo irin waɗannan aƙidun wani irin mulki ne wannan wato in ka ce an gada an gada ya kama mulki ne irin na tsarin sarauta ko eh, soja eh. ne ko demokaraɗiyya ba abin da babu a ciki domin ‘ya'yansu suna shiga sojoji mm-hmm. kuma ba tsari ne irin na demokradiyya da aka santa na turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin mm-hmm. su kamar yadda na faɗa kimsun ɗin nan na biyu wanda shine kakan wannan kim jong-un ɗin ka gane ah, shi ya kafa ƙasar shekara lokacin da suka rabe aka wannan yakin mm. shi ya imajin a matsayin shugaban ƙasa na farko to sai ya zamanto bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to shi kuma wannan sai zo ya gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokradiyya na turayen yamma kamar yadda aka faɗi ba to bayan nan tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa ya hau mulkin ƙasar sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da sha biyu har ya zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekar goma yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so a wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta san mu karasar da project din kera makaman nukiliya mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke da rai To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan shugabancin matasa a ƙasashen duniya. Yanzu a madadin wada mataimakin Farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.